a ranar litinin da ta gabata ce babbar kotun tarayya da ke nan kano ta haramta takarar gwamnan kano da injiniya abba kabiru yusuf ke yi a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pdp saboda ke ta sharɗan zaɓe wajen tsayar da shi takara tun da fara dai alhaji ibrahim ali amin guda cikin waɗanda suka nemi takarar gwamnan na kano a inuwar ta pdp shine ya shigar da ƙara gaban babbar kotun tarayya da ke kano kuma ya yi min ƙarin haske ta wayar tarho. mun kai ƙara akan kotu ta yarda cewa ba a yi firamare ba saboda duk wani abu na ka'ida da sharaɗin firamare ba a cika shi kuma ta ba wa hukumar zaɓe umarnin cewa duk wani ɗan takara da aka kawo daga kano a tunanin cewa an yi firamare ta um, haramta shi kuma ta yi haka ɗin muka nemi cewa a cewa jam'iyya ta sake yin wani firamare election ɗin hmm. in ba zai yiwu ba to ni a tura suna a matsayin ni ne ɗan takara duk kuma abin da na roƙa ya bayar shi ne muka je muka ba wa hukumar zaɓe eh, don su cire sunan shi kuma su jira sanarwa daga jam'iyyar mu ko za su iya yin wani firamare ɗin ba za su iya ba su kai sunana sai dai a zaman ta ajiya game da wannan lamari kotun ɗaukar ƙara da ke kaduna ta ba da umarnin jingine wancan hukunci na babbar kotun tarayya da ke kano har ma jagoran ƙungiyar kwankwasiya Sanata rabi musa kwankwaso wanda shi ne ya tsewa irin ta daka domin ganin cewa abba ke yusuf ya samu takarar gwamna a ƙarƙashin inuwar ta pdp ke cewa Alhamdulillah an maka hukunci in kana da ja sai kai gaba mun ja a cikin wannan kwanaki biyu ko uku Allah cikin ikonsa gaskiya ta yi halinta duk abin da wannan kotu ta faɗa a kan jama'iyyar pdp kotu ta wanke shi ta kore shi ta daɗa jaddada cewar abba ke yusuf shine ɗan takararmu a jihar kano pdp dama tana na a ballot paper ranar asabar za a tafi aje a zaɓe kuma inec bata ce kar a yi ko a cire ko a yi wata magana akan ɗan takara ba Rama ko ma menene wannan sakamako da muka samu yau a kaduna ya nuna cewar har yanzu muna sakwai alkalai na kirki amma su ma suna da damar su je su daga kara ko su yi abin da suke so ga alama da ya tsuguna bata kare ba game da wannan takaddama domin kuwa alhaji ibrahim ali amin litin ya ce a yau juma'a ne zai garzaya kotun koli domin kalubalantar hukuncin da kotun ɗaukar kara ta kaduna ta yi jingina wanda suka yi ban gamsu da shi ba so tabbas mu ma yanzu mun hada takardun mu ma za mu shiga Supreme Court. To ko me hukumar zaɓe ta Najeriya ke cewa game da wannan takaddama? Farfesa Riskuwa Arab Shehu shine kwamishinan hukumar a nan Kano. Abin da kotu ta ce ai shi za mu yi. Duk abin kotu ta aiko ma hukumar zaɓe mai zaman kanta aka aiko muna, mu mu iyaka mu zartar abin aka. Ana sani dai ba wani sa'o'i da za mu ce eh, idan kotu ta yanke hukunci lokaci ya wuce na mu bi abinda kotu ta ce. kwamishinan hukumar zaɓe ta najeriya kenan inec mai kula da jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria